ta yi murja murnar bazi na ji muna shan suka kwanakin baya an ji murja ibrahim kunya na cin zarafin wata da bata kama sunanta ba a shafinta sai dai wasu sun fassara ba da kowa take bace kaunta aisha na jamu wanda aka danganta hakan da ganin najimin da mai shirya da akai game da kalmar murja na cewa in soyayya za ta yi ta je ta da cikakken namiji sai dai kwatsam a jiya da murja ke murnar birthday dinta sai aka ga najmin ta wallafa hotunan murjan tana taya ta murnar birthday wanda hakan ya dauki hankali aka kuma dinga yi mata martani ba ta da zuciya yarinya ta gama fitowa tana ci mata zarafi amma ta fito tana mata murnar basde. ko da yake ta ya korafi ga masu fassara da wanda take ba tare da faɗa da bakinta ba amma alamu na nuna alaƙa dai ba kamar da take tsakanin ƙawayen ba duba da yadda suke a kwanakin baya da yadda suka ja baya da shiga sabgar juna sai dai a yayin da wasu ke ganin bakin aishan da yi wa murja murnar fasde ne da ta saka share da alkhairi wanda hakan shi ya fi kamata ba mutum ya ci zarafinka kai maka fito kai da shi ku zama ɗaya ba a satin da ya gabata ne aka wani birthday party na wata jarumar tiktok mai suna amina efillo da ya ɗauki hankula duba da yadda aka dinga siyan kek din birthday din da maƙudan kuɗaɗe mutum ɗaya ma ya sayi kek din miliyan uku lamarin da ya saka aka dinga cece kuce a shafukan sada zumunta masu nasiha na yi masu suka na yi yanzu wannan kek din mai daraja naira miliyan nawa za ka saya sai ka faɗa dinin na san kaiwa magana za ka iya ba sai mu faɗa ya sai kek din nan naira miliyan uku naira miliyan uku sai za a ba mu ita kashi ne ko ba za a yi mana taransifa.

yau zan ja hankalin kaina da 'yan uwana musulmi game da al'amarin da yake ta trending na birthday wanda zaka ga wato wasu sun tarbi abun tun wata da watanni wasu sun shirya abun kai kace sha'anin biki a tara mutane a yanka kek ai wannan ai wannan ai wannan so abu na farko dai da ya kamata a ce dukkan mu mutuna shine ka'idar da aka bar mu akan ta ta musaba wa yahudawa da nasara dukkan mu babu wani mai inkari da mai yi da marayi din kowa ya sallama kan cewa wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta Allah to a matsayinmu na masu hankali sannan musulmai ba ka kwaikwayon wanda yake wato ƙasa da kai da lokacin da ka kwaikwayi mutum kana kwaikwayon wanda ya fi ka ne ba wanda ka fi ba so wannan kamar muna ƙasƙantar da kanmu ne sannan abu na biyu yana da kyau mu fahimci kalmar musulunci al-islamu huwa listislamu lillahi ta'ala shi musulunci ana nufin ka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala total submission ba za ka yi komai ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara maka abu na uku Allah ta'ala yana cewa qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin da rayuwata da mutuwata da yankana da sallana da komai nawa na Allah ne ma'ana yanda Allah subhanahu ta'ala ya tsara a bisa tsarin manhajin da Allah ta'ala ya dora mu a kai haka ya kamata a ce mun tafiyar da rayuwarmu duk lokacin da ka allah ya sa ka haddade ranar zagayowar haihuwanka kamata ya a ce ka zauna ka yi tabulatin wannan shekarar ita ta dai ta riga ta wuce maimakon murna kamata ya tsaya a ce ka zauna ka yi tabulatin cewa dangin ayyukan alkhairi nawa ka gabatar sannan dangin ayyukan shari nawa ka gabatar domin ita wannan shekarar ta riga ta ba za ta dawo ba amma wallahi da azumi ta yana na yana jiran ka yana jira na yana jiran mu baki daya to ashe in akwai hankali da wayewa hakikanin wayewa ba wai banzar wayewa da muke ɗaukata a matsayin wayewa ba hakikanin wayewa ta sanin ciwon kai kamata ya a ce ka shagaltar da kanka da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da istighfari da kuma waiwayawa ka duba irin kurakuran da ka aikata a baya domin kaucewa faruwansu a nan gaba duk wanda ka ga yana bikin bandi ɗayan biyu ne ko uku ko dai wanda bai da fahimtar addini ko kuma wanda bai da wayewar addini ko kuma wanda ya wa addini rukon sakan shi ko kuma dan boko ƙida ko da a ce yana da kyau ka fahimci cewa ko da za ka yi ka san me kake aikatawa domin wasu suna ɗauka abin ai ba wani abu ne amma ko da za ka yi birthday din ka san dai wata ka'ida ce ba bisa wani tsari da aka ɗaura ka akai kake ba ka kaskantar da kanka ne ka wulakantar da kanka ne kake wannan abin da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya ba mu ikon gyara kurakuranmu ga baki sai dai bayan da ƙura ta lafa amina ta fito ta dinga martani ga masu yi mata nasiha da ma masu sukar ra'ayin nata hausawa dai na cewa gyara kayanka ba zai zama sauke maraba ba To jama'a an ishe mu an dame mu birthday birthday birthday mu sai dai mu ta yin birthday ba za mu je mu nemi miji mu yi aure ba a'a wani irin abu ne mutane ku me yasa ba ku da tunani ne da kuɗin ku muke yi ai ba da kuɗin ku muke yi ba kuɗin mu muke sawa mi ra'ayin mu ne ganin daman mu ce kuma wallahi ko yanzu rana haihuwa ta ta zagayo sai na tara mutane nayi farin ciki kuma da aure da mutuwa da haihuwa da kuke ji da gani na Allah ne kai ka isa ka zuƙo lokacin mutuwarka baka isa ka zuƙo lokacin mutuwarka ba haka aure baka isa ka zuƙo lokacin sa ba sai lokacin mutum yayi in duk duniyar nan za su taru akan cewa mace ta yi aure idan Allah bai ka lokaci ba bata isa ta yi aure ba dan haka mun yi birthday ina ruwan ku babu abin da ya shafe ku ku mutane kun fiye sa ido a rayuwar rayuwarku a'a kun ishe mu kun ishe mu kun addabe mu kun dame mu kai da Allah ku sarara mana ku muke yi To, hajjaji makatu masu kuɗin duniya ga baki ɗaya. Masu kuɗin duniya ga baki ɗaya. Elon Musk ma yana bayan ku hajjaji makatu. Ana faɗa miki gaskiya kin zo kina wani surutu kina yanyan manyan manyan ki ma ba su yi magana ba sai ke kin fito kina wani magana yanyan yanyan yanyan an addabe ku. The earlier the better. Amma za ki karɓi gaskiyan ki karɓa kuma ba za ki karɓa ba kake sake ki zo wani kina mana bidiyo ki zo duk ki biki ishe mu gidanku yana can ko kofi kofin gidanku ba za a iya shan ruwa da shi ba amma ku zo ku yi birthday ku ne hall ku ne komai ba a ce kana da kuɗi kakkaya abin da ranka yake so ba amma iyayenku kuna kula da su yawancin ku iyayenku kuna kula da su in an shiga gidanku iyayenku suna can kullum mai da yaji wani sayan ma ba wanda yajin sai bashi kofan gidanku ma ba za ku iya gyara ta ba haba dan Allah Allah wadaran naka ya lallace na zo in yi magana a kanki yar wahala da za ki ɗauki bidiyo na ki saka ki ta maganganu wai har kina cewa wai za a iya zuwa kofar gidanmu menene gidanmu in an ci mai da yaji yau wata rana baki isa in yi da ke ba saboda kin san menene baki san ni ba baki san wace ce ni ba baki san gidanmu ba baki san iyaye na ba duk wanda ya ji wannan magana ya san kawai kin faɗe ta ne saboda ki min kazafi saboda baki san ni ba to ki je na baki da fitowar rana da faduwarta sannan kuma ke baki kai in yi da ke ba saboda ni duk wanda yake makiyina ma ba ni da lissafi da shi ban san ki ba ban daɗi da ke ban da rayuwa da ke rayuwa ta abin na ga dama nake so ba shi zan yi ba ko akwai wanda idan na mutu za a binne mu kabari ɗaya kabari na fa ni ni kaɗai fa za a sa ni fa kawai za ki zo ki ta surutai ki ta surutai kina faffaɗan maganganu saboda ke baki da hankali baki da tunani to ina ruwanki idan ma hakan ne ina ruwanki me ya shafe ki me ya naki a ciki rayuwarki ce ko rayuwata abin da na ga dama shi zan yi sannan gani nan ina cikin koshin lafiya kuma ina yi wa masoyana fatan alkhairi makiyana ba ni da lokacin ku ba ku isa in yi da ku ba wallahi sai dai masoyana ina muku fatan alkhairi ke kuma baki kai in yi da ke ba saboda ban san ki ba ban san wace ce ke ba ki fara zuwa ki binciko ni tukunna ki san gidanmu ki san na ki san kalar cimar da ake yi a gidanmu sai ki zo ki yi magana me bi zan iya biye miki saboda kin san sirri na yanzu ko baki san ni ba baki san wace ce ni ba baki isa in yi da ke ba bari ki ji in gaya miki dabba kawai mara tunani jaka da na tara mutane jama'a assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu jiya na yi wani bidiyo na nasiha da jan hankali game da al'amarin da yake ta trending na wannan birthday din daga an hada shagalin kai ka ce shagalin biki ne all in the name of birthday na yi nasiha akan wannan abu so akwai wasu yan uwa mata da maza haka sun biyo ne ta dm haka suna ta kalubalanta kan cewa me yasa mu ba za mu yi minding a own business ba cewa kudinsu ne rayuwarsu ne eh, mu bar su su abin suke so mun cika fitina mun cika kwakule-kwakule kwatsam sai na ci karo da bidiyon wannan ita ma yarinya haka ta yi maganganu kusan masu kama da irin wayancan shi sana ce to bari in ƙara adresin ishu din for the last time wato abu na farko da nake so ga baki ɗaya mu fahimta musamman ita wannan mai magana cewa su ne babu shakka kuɗin ku ne kuma muna kyautata muku zaton cewa ta hanyar halas kuka samu wannan kuɗin amma muna tunasar da ku cewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa diga digin bawa ba zai kushe ba tashin alƙiyama sai an mai tambayoyi akan abubuwa guda bakwai daga ciki akwai tambaya akan dukiya min ainak tasaba fi ma anfaqa inda ka samu da inda ka ciyar babu shakka da ni da ku domin mun yarda cewa dukkan abin da aka kashe shi a wurin al'amarin bade abu ne wanda ya saba wa shari'a za ku amsa wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan tambaya sannan abu na biyu fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa yau mai addu zalimu ala yadayhi ya quli ya laitani takhadtu ma'a rasul sabila ranar da duk wanda ya zalunci kanshi aka faɗa mishi saƙon Allah ya sa kafa ya ture ranar da zai cizi dan yatsa ya ce ina ma na bi hanyar Allah na bi hanyar manzo ranar da zai cizi dan yatsa ya ce kai tuna da na rike wani abu a matsayin aboki duk waɗannan da suka zagaye kiɗin nan da kawa da mazajen da matayen wallahi ba masoya bane na asali ba masoya bane na asali domin ba sun haɗu ba ne akan abin da yake biyayya ne ga Allah biyayya ne ga manzon sallallahu alaihi muna faɗan irin wa'annan abubuwan ne domin ba ma san abin ya kai har ga lokacin da za a ci zidan yatsa a idana sani domin riba me za mu samu don kin ci zidan yatsa ko kun ci dan yatsa fatan mu ga baki ɗaya shine mu gudu tare mu tsira tare duk wannan abin akan shi ake kenan al'amarin addini ne Allah ne ya umarni da idan an ga abin da bai dace ba a faɗakar a nusar a faɗi saƙon Allah wato ba mu muka karzo mun ba mu mara ta aka ba mu Allah ya samu assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alil cibiyar kashful alil mun sake inganta magungunan mu sannan muna godewa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza al'ummar jihar gombe za ku same mu a gadon malale biro cikin ummi plaza a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyar plaza a jamhuriyar niger muna babban kasuwan maradi kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan mutanen babban birnin yamai muna kusa da al'izza daidai rome point police secor jikin likitan maka A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman bene shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba hudu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu wakilanmu a abubakar road makera plaza shago mai namba 25 sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya